والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحقيقة وتو حقيقة إن سكوت هؤلاء العلماء عن الإنكار عليه lallai shirin wayannan malamai da yin inkari a gare shi da kuma inkari ga su daga cikin sufaye da shi'a allazina qad ya'taqiduna ma huwa aqallu khataran minhu wanda suna kudurci abinda yake ya fi karanci hadari biye da wannan sun sufaye suna kudurci abinda yake ya fi karanci ma biye da wannan abu sabbi mushkilatin azima yakan sabbaba mushkila mai girma irin wannan an gane ku kaga kirkiri ga mutum ya yi laifi mai girma laifin da ya kamata a ce an mai inkari ba a yi ba ga wasu mutane sun aikata laifi kaɗan an musu raddi an gane ku to wannan zai iya ainihin kawo mushkila mai girma wa yazunnu an-nas annahum yakiluna bi ne? sai mutane su yi zaton cewa wa'annan mutanen suna awo ne da awo guda biyu kamar suna da awo da awo guda biyu in za ka fi hatsi wato hatsin nan ana wato loka guda ana siyar da shi dubu biyu to sai ga in an zo sai a auna ma da wani loka tun da kai kai bare ne in za a auna ma na gida sai a auna mai da kuma wani ma'auni daban akwai ma'auni wanda aka ware in kai na gida ne za a auna ma da shi in ba na gida ba ne sai a cuce ka a auna ma da wani ma'auni وأن العالم أو الواعي إذا جاء بما fil في العقيدة أو منهج سواء للي malami ko mai wa'azi an gane idan ya zo da abin da yake suka ga akida gashi nan ya zo kirikiri ya zo da abin da yake suka akida ko yana suka manhaji aw inharafa anil ibada hmm. ko ya karkace daga ibada wa kana ma'a jama'atin an gane ku ah. ya karkace baro-baro daga aƙida ko hmm. ya karkace baro-baro daga ibada kuma ya kasance tare da wasu jama'a eh. a hizbin ko tare da wata fati yana tare da wata ƙungiya? a min ci shekhi batten. ko yana gidan wani malami wanda ake girmamawa a wajen su sai su yi shiru game da inkari hmm, sai su yi shiru game da rabbi a gare shi ko da gaskiya ko da ainihin wato za a cuci gaskiya ne ko da kiri-kiri za a danna gaskiya ne an gano wannan ku ya zama to in an yi shiru ba mai inkari ba za a danna gaskiya to za a danna gaskiya saboda shi ce gaskiya abin da sa ba za mu yi raddi ba saboda yana cikin mu dan kungiyar mu ne ko abin da sa ba za mu yi mai raddi ba saboda yana saboda ainihin dan malamin mu ne kasancewa shi dan malamin mu ba yana za mu yi mai raddi ku fahimci wannan hai ko kuma abin da yasa ba za mu mai rarji ba shi kanshi malamin namu ne tunda malamin mu ne za mu mai rarji a ba za mu yi rarji ba duk abin da malamin mu ya aikata kawai za mu yi shiru dan in muka yi shiru in muka yi magana mu yi wa malamin mu ko kuma abin da yasa muka mai da martani an taɓa malamin mu ne ko da za a yi rugurgu da sunna in dai ya zama to ba malamin mu ne aka taɓa ba za mu yi shiru malamin mu ya fiye mana sunna wani lokaci ba sai sun faɗa haka ba eh, lazimul mazhab din zai nuna haka za ka kirkiri wato wani malami yana ba da kariya ga sunna yan bid'a na masa raddi sai su duba wane ne wannan mai kariya ga sunna malam wane ne kuma zuwa suke mai raddi yan bid'a kai bari mu yi shiru saboda ba malamin mu bane gara a ce sunna ta faɗi tunda malam wani ke ba sunna kariya an gane wannan ku kuna ganin irin abubuwan da ke faruwa a social media za ga in an taɓa malamin sunna in ba sunna in ba malamin wasu bane za su yi shiru ko da ko za a rusa sunna ana taɓa malamin su za kawai sun fara fitowa to wannan da me yayi kama wannan ya yi kama da salafiya ko hizbiyanci ai abin da ya samu za mu yi shuru ko da za a za a yi rukuruga suna ai malam wani ne yake ba suna kariya tun da malam wani ke ba suna kariya mai shuru shin ana samun irin wannan ko ba a samu ga mutanen da ke cewa salafiya ne su shin wannan shi ne salafanci sai ga suna murna ai malam wani ake bugawa da shi da ma a yi ƙasa da shi kaga irin wannan tunani masu irin wannan tunani babban tunaninsu malaminsu kawai suke so in kaga suna cewa salafiya bari mu kare salafiya to an taɓa malaminsu ne yaya za ka taɓa malami irin malam ne? malami mai ba suna kariya malami wanda yake dattijo malami mai hankali malami mai kaza to sai ga wani shi kaɗai ne dattijo saka in har ba a taɓa suna in ba a taɓa shi ba ba a taɓa dattijo ba ba a taɓa suna ba magashi ai ba babu dattijan dattijan guda ɗaya ne din najeriya ina fata gani to irin wannan shi ya kira hizbiya an gani ko kuma yanzu kaga ya yi laifi ba mai taɓa shi sun san ba shi da gaskiya za su yi shiru in wani ne ba shi da gaskiya za su to yi magana to irin wannan shi ya kira hizbiyanci ko da kaga ana da awon salafiya su ƙarya ake yi salafiyan wannan malamin shi ne salafiya hmm. an gane in ba a taba shi ba taba salafiya ba to duk sanda ga al'umma suna cikin wannan ko da kaga sun yi kama da salafiya to wallahi ba salafiya suke yi ba na'am walau ala hisabil haqq ko da za a rusa gaskiya ne su ba ruwan jama'atul ladina ma'ahu ko da za a rusa jama'an da ke tare da gaskiya wa yaquluna hadha ad-doktor aw ash-shaykh ja'a bi shay'in qabih to ce wannan doktor din ko wannan malamin ya zo da abu mumuna yana sukan aƙida ko yana sukan shari'a ko yana sukan manhaji walakin sukutuna an al-inkari alayhi difa'an abin da yasa muka yi shiru daga inkari a gare shi me yasa muka yi shiru daga inkari daga gare shi mun yi haka ne don kare mutuncin babansa an gane nan baban shi ya fi addini don kare mutuncin babansa ya annana izara dadna alayhi domin lalle mu muka yi masa raddi ka'annama naqdahu aw na ala ali kamar muna suka ne ga babansa kawai in har muka mai raddi da muna suka baban shi ne wal aksu bil aksu an gane kun kuma muka kyale shi kamar mun kyale baban shi ne shi ne wal aksu bil aksu idza jaa shakhsun kharij jamaa idan wani mutum ya zo a wajen jama'a aw al ko kuma wajen kungiya wani mutum yana wajen kungiya ko wajen ainihin jama'a aw laysa min ta shaykhihi ko kuma shi ba a gidan malamin yake ba raddu alaihi bi shiddatin eh, biduni salam ba a gidan malamin su bane sai su mai raddi mai tsanani biduni tawani babu wani jinkiri za su mai raddi mai tsanani ba jinkiri مثل هذا الحكم على سلوك موقف معين من مثال wannan yin hukunci ga ainihin ɗabi'a tarbiyya ko ga mawkifin wani mutum a yanan ne a mai awo da awo guda biyu eh kaga an yi amfani da abun awo guda biyu ana auna mutane in kai dan gida ne akwai abin da za a auna ma da shi in ba dan gida bane sai a auna ma da wani karamin mudu hasbar shakhs wato ana aunawa ne gurgurdan mutum awul jiha ko gurgurdan bangare awul maslaha eh kai wani bangare ne kai bangare kaza ne to tunda kai bangare kaza ne ga abin da za a auna ma da shi in bangare kaza ne ga abin da za a auna ma da shi ko kuma gurgurdan maslaha a Haduhun wa Ufa an anil akhar ta inda za a hukunta ɗayan su yi afuwa ga ɗaya hmm. a hukunta wannan a yi afuwa ga wannan menene ma'auni saboda shi malamin mu ne me ma'auni saboda dan malamin mu ne menene ma'auni dan kungiyar mu ne shi na wata shabihin fi'il wal qawl duk da cewa ayyukan sun yi daidai irin laifin da irin laifin da wannan ya aka mai rabbi shine laifin da wancan yayi Ka kira ma fiye da haka huwa ma yusamma indahum al-hukama eh irin wannan hukunci kaga abu daya an mai hukunci daban-daban. na'am wannan yayi sata aka duba waye ya sata dan gida ne a kyale shi waye ya sata dan waje ne a hukunta shi an gane wannan ko wane ne ya shirka dan gida ne a tunda dan gida ne ya shirka a yi kan shirkan shi waye ya shirka dan waje ne a a tsaya a mai rugurugu a mai radu wannan shine abinda masu hikima suke kiran shi izdiwajiyatul ma'ayir izdiwajiyatul ma'ayir hmm. wato shine batu da ke kira double standard hmm. izdiwajiyatul ma'ayir kenan kaga laifi guda ɗaya amma mutane in za mu hukunci sai an duba waye ya laifin in wanda ya laifi dan gida ne to in wanda ya laifi dan waje ne to akwai hukuncin da za a yi masa gasar ƙashare tara komo idan mai daraja ya yi sata sai su kyale shi gasar kalwade idan ƙasƙarƙashe ya yi sata wanda ba ɗan gida ba an gani wanda ba shi da garibu sai su tsaye mai da hajji. haza huwa ainihin halak wannan shine ainihin halaka ko mutane masu irin wannan hukunci masu double standard to wa'annan su ne halakaku kamar yadda manzon Allah ya ishara zuwa gare shi Allah shi kiyaye amin amin misali na eh wanda mutane suke idan suka kawo wani lokacin da shi wani sahabi ya kwanta da matarsa su yi fara ramaba eh sai mun zala sai yana ba shi options daban da kaga same laifin ne ba an ta kawo shi options daban daban na wannan idan suka kawo mutum a ce ai aushum daban-daban shari'a ne ta kawo aushum daban-daban a'a shi wannan musulunci ne Allah ne ya kawo wannan option din Allah ne ce wanda ya laifi ga hukuncin da ya kamata a mai in ba zai iya wannan bayan wannan ya wannan kamar ga gashi Qur'ani ya kawo kan maganar zihari zihari ba an kawo a yan tawiya ba in ba za ka iya ba ba ya mu shahararri ne mutu ayi in ba za ka iya ba ba faida mutu tina miskina to wannan za a ce double da? eh ba double da bane wannan double da shine ga hukuncin da Allah ya sanya duk wanda ya zina a yanki mai hannu ba wani option a wanda ya sata a yanki mai hannu in akwai wani misali kamar wanda ya yi zina kaga wanda ya zina in ya taɓa yin aure a jefe shi to sai zaman to shi ya yi zina ya taɓa yin aure to akwai wani hukunci da mamman da da wannan sai su ya gane shi wani ya yi zina saboda namu ne kada a ya tsoro a yi shi a yanke mata hannu ba a yanke hannu shi ne hukunci ba wani hukunci da ya wuce shi sai shi aka kyale saboda babba ne shi an gani wane ya yi latti an san hukuncin latti saka ce namu ne a yi shiru kada a faɗa a shi ne da busta da shi ne eh sai da baban shi yana kaza to ya kamata a kyale shi da sauran kaga wannan shi ne izdiwajiyatul ma'ayir an gani annabi yace inna ma halaka man kana qablakum kaga annabi ya nuna double standard ne annahum idza saraka fihim sharif saraku wa idza saraka fihim alwadi a ƙamu alayhi had sun kasance idan mutum mai ah, daraja ya yi sata sai a kyale shi idan mutum kaskantacce wanda bai fito a babban gida bai yi sata sai a tsaye mai da haji annabi ce wannan shi ya halaka da su an gane wannan ku yanzu wannan ya karya hadisi an kyale shi hmm. wannan ya karya hadisi an mai raji to yanzu yaya akwai wani hukunci daban da ya kamata a yi mai wannan a yi wancan daban بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان من الناس wa man kana min al-a'imma yazlimu an wanda ya kasance daga cikin manyan malamai yana zalunta mutane ko kuma shugaba shugaba yana zalunta mutane Yanzu baya ba mutane haƙoƙinsu wa yusiru kuma yana barna a doron ƙasa ba tare da haƙƙi ba yana fito na fito da Allah da manyan al'amura yana fito na fito da Allah da manyan al'amura shine ainihin zinace-zinace shine ainihin kwata dukiyar talakawa shine ainihin wa talakawa haƙƙinsu shine kaza shine kaza Allah ta'ala zai masa hisabi kuma Allah zai kama shi gwargwadon abin da yake aikatawa na miyagun abubuwa kullu hada aidan la yamna'una uh, an nansa dukkan wannan gaba ɗaya baya hana mun mai nasiha shugaba in yana aikata wannan manya-manyan abubuwa duk da cewa Allah zai fito hukunci wannan baya hana mu mai nasiha baya hana mu mai wa'azi baya hana mu yi inkari a gare shi idan ya aikata abin da yake haram idan shugaba ya aikata abin da yake haram an gane wato Allah zai kama shi amma kama wanda Allah zai mai baya hana mu masa nasiha aw qala ma yaliku bi shar'a ma la yali wato ma la yaliku bi shar'a ko ya aikata abin da bai dace da shari'a ba wannan baya hana mu mai nasiha kullu min an-nasiha wa inkarul munkar yaqulu ala babi kowanne daga cikin nasiha da inkarin munkari yana kasancewa ala babu ne a babin shi gane ai kowanne za mu bi ka'ida nan ce a babu menene shari'a ta tanada wajen nasiha in za a yi nasiha ga shugaba shari'a ta ji wani abu ko a'a ta tanada me ta da mai shari'a ta tanada idan shugaba ya laifi ya aikata abin da abin da yake ya shafi mulkinsa abin da zai iya yiwa ma ishtihadi akan mulkinsa ko kuma yace ra'ayinsa ne akan mulkinsa sai muka hango kuskuren wannan al'amari ne kamata mu mu mai nasiha ya mu yi wannan nasiha mu yi wannan nasiha ne a koyi kamar yadda manzo Allah ya faɗa cewa mu kama hannun shugaban mu kaɗaita da shi mu mai nasiha kama idan za mu yi inkarin munkari ne fa gare shi shugaba ya gina gidan giya a garin musulunci shugaba ya kyale gidajen karuwai a garin musulunci shugaba ya bari an gina gidajen cin riba bankuna bankuna na riba a garin musulunci an gane wannan ko to kuma yana kallo ƙoro ana yin wannan laifin shugaba bai ɗauki mataki ba shugaba ya ga ana ta shan sigari ana ta shan sigari a ko'ina bai ɗauki mataki ba shi a nan wajen za mu zo ne kan mumbari mu ce shugaba ne. ka zama a zalibi. ga cikin ana shan zigari ta ko'ina ina ga yan sanda da sojojinka gaba ɗaya suna shaye-shaye ba ka yi magana ba ga shi nan ka bari an gina gidajen ko bankuna na riba ka yi shuru ba ka yi magana ba Allah sai ya wulakanta ka kai mutumin banza ne ba ka da imani yaya ya za mu yi za mu yi inkarin munkari a gari ko za mu tsananta wa'azi akan haramcin gina gidan giya a garin musulunci da haramcin karuwanci da yarda da karuwanci an gane mutum ya zo ya ga ana karuwanci ya yi shiru bai ce komai ba an gane ga gidajen karuwai a fili kuma ƙarƙashin shugabancinka an gane to irin wannan abin da ake aikatawa ya saba wa musulunci a tsaye a yi wa'azi sosai akan gina gidan giya maganar karuwanci maganar riba maganar kaza maganar kaza to duk a zo a yi wa'azi a kansu ai duk wanda yake ji ya san cewa an yi wa'azi a game kowa da kowa abin ya shafa kowa ya yi laifin nan an yi dan shi na ba ya ba kama suna wannan shine inkarin munkar to in kuma ya shafi addini kai tsaye ya aikata laifi iri-iri a gabanmu muna kallo ya zo ya kirkiro wani biri a kirkiri kuma shi ne shugaba shugaba ne gwamna ne ko shugaban ƙasa ya jagoranci sallan idi sai ya zo ya kirkiro biri a cikin sallan idi sai ya zo ya fara sallan idi kafin a ya fara yin ba kafin sallan idi da ya fara ba kafin sallan idi a nan za mu yi inkarar munkar ne ko za mu yi mai nasiha za mu yi inkarin munkari a take ku ce wannan jama'a kun san dai sallar idi ana fara yin ana fara yin sallah ne kafin huduba ana fara yin eh, ana fara yin sallah ne kafin huduba ba huduba ake fara yi kafin sallah ba to ga in muka yi muka faɗi maganan iri-iri mutane suna ji kuma ga shugaban da ya aikata to shi nan a nan wajen mun yi mun mai ainihin inkari na munkari kun ta sura ɗaya duk abin da ya shafi addini shugaba ya aikata wanda jahilai za su iya ɗauka daidai ne kuma ya aikata nan take to nan take za a nuna ba daidai ba ne ko an wajen zuwa gare shi wannan ba matsala tun daga shi nan a gaba wani za ta yana cikin rabu standard abin da suke za a malamin su yana inkari da shugabanni a media eh. kuma da malami ya kuskure aka yi min inkari shi ma media aka ce an taɓa su a malamin su shi inkari ga shugaba ya bambanta ga ainihin da dimo malami sun bambanta a matsayi ana duba matsayi ne na menene wani irin barna ne zai faru ga musulunci da musulmi menene barnan da zai faru ga talakawa shi yasa a zamanin salaf salaf suna yin raddi ga 'yan biri'a su kama suna ba ka taɓa ji an yi raddi ga shugaban kama suna ba salaf suna wallafa littafi wajen raddi ga malamai rajo alal jahamiya rajo ala bishirin marisi rajo alal bakari ibn tabiya ya littafi rajo alal bakari ba ka taɓa ji ibn tabiya ya rajo alal hajjaj ba ko ka taɓa jin wani malami ya wallafa littafi rajo alal hajjaj Arraju ala alawa ne alawa ne daga cikin shugabanni a ina ka taba gani sai dai in dai shugaban ya zama to yana da wata bid'a a yi raddi ga bid'a din amma ba wai dan ya aikata bid'a ce a dan shugaba kawai yana mulki sai yayi zalunci sai ya ce arraju alai an gani tunda mun ce muna bin ji na salaf ne salaf suna bambanta tsakanin rabi ga malami in malami yayi bid'a ko shirka yana kiran mutane zuwa ga bid'a ko shirka an gani ana mai raddi kai tsaye kuma in ya kama a kama sunan shi za a kama sunan shi an gane wannan ko amma shugaba yana zalunta mutane mun taba ganin inda salaf suka wallafa littafi musamman da raddi garin shi ba ɗaya ba ne abin da yanzu aka kama suna ga shugaba idan aka yi shuru aka kama suna ga malami mai ainihin da'awa yana kiran mutane zuwa ga a ko shirka in aka yi shiru game da birian shi tunda malami ne za a yi tsammani cewa mutumin Allah ne za a yi tsammani cewa abin da ya faɗa daidai ne sai mutane da yawa su faɗa su aikata amma shugaba yana zalunta mutane kowa ya san zalunci a ne babu mutumin da yake inkari cewa abin da shugaban ya yi ba daidai ba ne talakawa sun san laifi ne abin da ya yi zalunci ba kyau abin da shugaban ya yi dama a fili kowa ya san babu kyau amma malami dan bid'a malami dan ba shi kowa zai ce abinda malamin yake babu kyau ba kowa bane da zaran kaga malami na bid'a sai mutane suka yi shiru to za a dauka wannan bid'a daidai ne shugaba yana zalunci aka yi shiru an yi shiru ne saboda ana tsoron shi zai iya zubar da jinin mutane an yi shiru ne ana tsoron shi zai iya janyo wani irin barna in an ce za a mai wannan inkari din to sannan kuma yin shirin ba zai kawo wani barna a cewa to ai ana ganin zalimci shi ya halitta ba ne amma biri'a ba malami ya zo yana inkarin hadisi sai duk malamai suka yi shiru a shi daidai ne malami ya zo yana halatta maulidi sai duka malamai suka yi shiru a shi daidai ne malami ya zo yana zagin sahabbai sai duka malamai suka yi shiru a shi daidai ne an gane wannan ko to me za mu ce kan wannan shi in aka rubuta in ya zama to in an bai raddi ya zama to mutane ba za su gane ma wa ake ma raddi ba ba za a kama sunan shi ba in ba kama sunan shi ba aka yi shiru ila zai samu mabiya da yawa na ba san gani to irin wannan sai kaga yan ikuwa suna cewa ainihin yan salafiya su murji'a ma'a du'at a hurji'a murji'a ma'a wulat murji'a ma al-wulat khawarij ma ad saboda ahlus sunna ba sa kama sunan shugabanni akan mumbari amma suna kama malamai ya kama a kama sunan malami dan bid'a a faɗa a ankarar da mutane daga bid'ansa ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau su ɗan ikwan suna kama sunan shugabanni ne su ka ai su <laughs> su nan su khawarij ne ma'al ne ma'al du'at ma'al wulat murji'a ma'al du'at suna yin shiru ga laifin malamai ko malami dan shi'a ne ko malami dan dariƙa ne ko malami dan alaƙato ne ko malami dan fadiniya ne wanda yake zindiki in dai dan ikhwan ne za su shiru su ba sa inkari akan aqida amma suna inkari ga masu mulki na wata an gane wannan kaga wannan ya saba makarantarwa ta sunna an gane wannan ko to yanzu a nan wajen wai an ce idan shugaba ya yi laifi an gane a kama hannun shi a mai nasiha kuma kada a ɗauki makami a ce za a za a juye da shi me za mu ce game da mace in ta yi mulki mace ne ta hau kan gwamnati shin wannan mata da ta kawo kan gwamnati za mu mata biyayya ko za mu ɗauki makami mu ce sai mun saukar da ita inda annabi ya ce la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba sa samun nasara da suka shugabantar da matakan al'amarinsu an shugaban mace ta zamanto shugaban kasa ko ta zamanto gwamna ko ta zamanto ciyaman shin za mu yi masa mubaya'a sojoji na hannunta yan sanda na hannunta custom na hannunta immigration waye ana mutunta ta hajiya wacce lalle sojojin nan suna maka biyayya na mutuwa za su iya mutuwa gaba ɗaya akan hajiya to yanzu a nan wajen annabi ya ce la yuflihu qaumun wallau amrahu imra mutane ba su samun nazara da mace ta shugabanci al'amarin su to ga hajiya ce shugaban ku kuma sojoji da kwasto duk jami'an tsaro gaba ɗaya sun ce zai ita sun ce billahi lazi duk mutumin da ya ce uffan za su yanka shi yaya kaga asalin shugabancin haram ne inda za a ba mu zaɓa dama ce mu za mu zaɓi shugaba ba za mu zaɓe ta ba haramun ne a zaɓi mace ta zama shugaba ta zama gwamna ta shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman ko kansila kai ko ta zama alƙali haramun ne kuma da wani ko ko ta zama to principal ba shugabanci ne a ba ta zama principal duk shugaban duk mukamin da aka ba ta to ta zama to proprietor fa makarantar ta ne wani ya ce wannan kasuwanci ne to ta zama to shugaban ita ce ta gina makarantar na ta ne makarantar ta ɗauko ku ku zo karantar to anan ita ce shugaba ko ita kawai ta gina makaranta ne ta ba ku ta waye shugaban wajen principal ne shugaba ita a to eh, ita ga ita za ta wakilta ne a ƙa'ida ita ba magana ciyari ta wakilta ba wanda yake ta shiga cikin maza ta yi dubu dubu ta gina makaranta ta wakilta principal ko ta wakilta director duk da babu director a cikin hierarchy in ka je a ministry in suka zo in suka zo ministry suna tambaya Wa waye shugaba sai director su sai su ba mu san ka ba ya ba wani magana director ina wa waye the principal sannan principal ya fi darakta a wajen a ministry hangar ita tana da makaranta ne kamar khadija tana da kuɗi sai ta wakilta manzan Allah ya da juya mata kuɗi to haka nan tana da makaranta sai ta wakilta wani sai zai yana mata yana mata feedback yana mata bayani yanda yanda abin yake ba wai za ta yi dumu-dumu a makarantar tana zuwa tana kulawa da harkar makarantar ba babu inda aka ce a yaka to ya magana wakilci ba a wakilta ta sayi wani abu shi ma nau'in shugabanci ne to za a yi wakilta ta karbo aure ina wakili a ba wakili sai hajiya sai ta shigo masallacin juma'a tare da mutane ta karba aure na ba ta to da wannan ne masu halarta masu halarta mulkin mace da shi suka yi suka labe akwai malaman da ke ganin za ta iya wakilci an gani sai ta yi wakilci min wara'i hijab ba za ta shigo cikin jama'a ba yi an gane wannan ko to nan wajen idan ya to ta fi karfinmu jami'an tsaro gaba ɗaya sun ba ta goyon baya ba ma son mulkinta amma saboda gudun barna za mu yi mai za mu yi mu baya a an gane wannan ku in ta ba da umarni umarnin na bai saba ma shari'a ba za a bi ta kamar yadda ba ma son mulkin shugaba a zalimi amma kuma in ya ba da umarni za mu yi za a bi an gano wannan ku? shi ne na mace wisdom ne manhajin salaf saboda dacewa da manhaji na salaf wa mu na na ne wa mun munkar ya kuna labari duka daga cikin nasiha da inkarin munkari kowanne yana kasancewa alababi ne yawa za a yi shi ne za a yi nasiha ne ya dace da manhaji na salaf za a zo a yi inkarin munkari ya dace da manhaji na salaf ba wai akan manhaji na khawarij ba inkarin munkar a dauki makami inkarin munkar a zo ana inkarin alami, an gane akan mumbari an gane ko ga abin da bai dace a yi inkarin a kan shi ba da mabiyansu daga cikin sururiya wannan shi ne manhajin sururiya inkarin munkari a fili da kuma daukan makami ga shugaba wanda ya kuskure bai kafirta kufuran bawa ba manhajin qutubiyya ne shi da manhajin ikwanul muslimin ashabu tashhir ma abuta bayyanar da aibin shugabanni akan mumbari Wata ta'yij da motsar da ainihin aibi motsar da talakawa shin ma'anar ta hayi talakawa za ku yadda a cigaba da zalintar ku wannan al'amari fa an daɗe shin talakawa muna ganin haka zai yiwu ai gara mun mutu wallahi da amana haka gara mu fito a fito na fito ga azalimai an gane ko ko da za mu mutu ne sai ga ana ana motsar da talakawa suna ganin ko da za a ɗauki makami za su fito shin ibadu rahmanu bai kuke jira ruhamahu ruhamahu ina fatan gane to irin wannan a yi tashiri a yi tahayiji a motsar da talakawa zuwa ga daukan makami da hamasa wanda yake alfarika wanda bai da amfani an gani wallahu a'lam an gani akwai akwai mutanen da su ba yan sururiya bane amma kuma kungiya ne su suna da wannan usulubi su ba yan sururiya bane amma za su fito na fito da hukam yaya wa alaikum salam na'am ana kallon yanayin shugabanni shugaba ɗaya kowane shugaba da ya riga naɗa shugabanci in za mai inkari za a ƙa'ida ne na shari'a kamar ya kalli yanayin shugaban na'am na'am wajen mace kamar ya aika da kawo da misali yadda ku sani malami yake a ah, bambanci da malami yana da bambanci da shugaba wani yake eh, saba ne za a iya shi a wani hmm. shugaba duk an ba mutum shugabanci mai shugabanci daraja Daraja mai shugabanci shine shugabanci idan an bashi mukami ya zan bai da daraja a wajen al'umma duk umarnin da ya bayar ba za a musa ba kamar gwamna ko shugaban kasa eh, in yi jinkirin sallah zai mu ce ranka ya daɗe lokaci ya yi wannan rabin lokaci yayi lokacin sallah yayi ya halatta a jinkita sallah kan lokaci kowa da kowa ya ji za mu mai magana cikin hikima amma mu ce mai yalla bai muna tunatar da kai lokacin sallah yayi saboda kan san Allah ya hana jikin sallah kan lokaci shike nan ko da cikin jama'a kaga nuna mai aka yi ba wai tashiri bane da kuma irin zagin shi hmm. dan ya inkari ya kai azzalimi dan wuta tsinan ne to lokacin sallah ya yi kuma kayi jinkirin sallah ba za a mai haka ba saboda shugaban amma za a nuna mai fa abin ba kyau lokaci ya yi da aka ce lokaci ya yi sai ce shi fa sai ce shi fa sai fa ya yi sallan nan shi ba zai sallah yanzu ba sallan sallan juma'a sai karfe biyar da rabi zai sallan juma'a eh abin da yasa ba su mai inkari ba suna tsoron jini ne kana yi zai ce inni la ara rubusan kar aina aki wa hana kitabuha wa hana sahibuwa ko wa inni la sahibuwa shi hajjaj baya jiran ko ta kwana suna gani kirkiri yayi jinkirin sallah sabai suna komawa gefe ne su yi sallar su in suka yi sallar su sai su zauna a masallaci su jira ya zo a yi sallar don baka yi saka fita ba kuma ko da ka ɓoye ta yi sallah baka yi saka fita ba shi hajjaj sai ka jira lokacin da yake so a yi sallar yana so a yi sallah karfe sallan azahar karfe shida ne to karfe shida za ka jira in baka jira ba kanka ya nuna kuma wallahi sai ya aiki shi sai kowa ya shiru in kana in ka yarda kanka ya nuna ka yi magana ka gani lalle zai fulla zai fulla wannan kan wanda ya nuna ya in muna jin tsoron muna ganin zai iya zubar da jinin muna iya shiru in ko muna ganin cewa inkarin zai iya janyo wani irin barna sai mu sulale a hankali mu je mu yi sallah mu a gefe kowa ya ce ta sallar shi ya dawo in an yi sallah an dawo sai a bishi. abinda aka bishi nan kawai zero ne ina fata gani eh. wakilcin mace ta amso aure an gane ba maza ne ko duk mazan sun gama karewa shi ne aka wakilta hajiya ya ɗan raɗe wa shi sai tura ta yi ta kalwa aure ai za ta je ka yi tsinuwa wajen ne eh. ana duba lokacin kowane sallah kaga in dai sallah misali kamar dan azhar shugaba ya ce ba za a yi sallah azhar ba sai karfe uku ko karfe hudu za a iya haƙuri ai dai lokaci ne

ko a gaban hausa ka ake yi shi ne in dai lokacin sallah ya yi in ba wai ya ce dole sai an jira shi ba za mu yi sallan ko irin yadda ake a masallaci a ce ga gwamna nan zai zo a jira to ba maganan jira in lokacin sallah ya kawo mu yi sallan mu an gani tun da dai in ba a jira ba gwamnan ba zai ɗauki wani mataki a kanmu ba ko zai ɗauki wani mataki eh? to in a government house kenan amma in ba government house bane ba masallaci na ne zai cire ni kuma na wani mai kudi an yi a nan wani anguwa eh to shi da kudi ba shugaba bane shi mai kudi ne bai da sojoji bai da yan sanda bai da komai a hannu bai da wani mulki a hannunsa kudi ne yake da shi mai hada shi da to da ya gina masallaci sai kuma yazo yana nuna eh ba mu gina yi da gina masallaci bai da wani iko da masallaci masallaci hubusi ne masallaci hubus shugaba nan fa wanda yake mulki ake nufi to malami na kungiya fa shugaban kungiya shi ma shugaba ne a musulunci ba a san da shugabancin shi ba a musulunci babu wani shugaban kungiya na addini a cewa yana mulki a cewa yana da hukunci na shugaba mai mulki malami ne

sai a wani a cikin lafiya na malamai in suna so su shiga tsohon gaba su zo da wuri babu inda aka ce a keɓance wani waje na malamai in ba zo da wuri ba su yi sallah ko ina shi wanda ya zo da wuri in dai ba karamin yaro ba ne ai shi bai da fiye da hankali ne shi su sauran ba su da hankali ne ai annabi da yake cewa liyalini minkum ulul ulul ne halami wa nuha ai ba yana cewa ba ne ul alamun su ringa yin latti a ware musu waje tun da dai ma'abuta hankali ne ya kamata su zo da wuri kuma dama suka zo da wuri babu inda aka ce a kano waje musamman don wani to ulul alamu din su nawa ne kowa da kowa duk mai hankali yanzu duk malami yanzu ko kuma an ware wani malami na musamman an ware malami ne na musamman wajen malam wane ne ba wai ba wai wani malamin da ya fi shi hankali bane za a bashi wajen har ni wani da ya suke ce ai da sunan manzala kusan ya ware wani ko ya ce na faɗin hawo suna ce ai wannan nasi ne eh manzala sun yi da ya nasi a kan wancan kofar ta a abakar ne da shigowa ne masallaci ta wajen amma kun yanzu na kuke da nasi na wannan sai su kawo wannan ne a wannan ba nasi bane gaskiya Allah shi taimake mu na mu ka kala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babul amali bil tamyiz. Babun aiki da ainihin tamyizi. الأروى عن فاطمة بنت أبي أبي نعم لأنها كانت تستهار تستهار lalle ta kasance tana jinin ciwo sai annabi ya ce da ita iza kana me? da kana damul haila in ya kasance jinin haila ne lalle jinin haila aswad Uraf. wato jinin haila baki ne kuma an san shi aswad yu'raf a saurara jinin haila baki ne an san shi ko kuma aswad yu'raf baki ne yana wari yana da urf yana da arf yana da arf yana wari an gane jinin haila yana wari jinin ciwo baya wari ngane ko shi jinin haila baki ne kuma yana wari yana da arf kogon bakin haila ne a baki ne an san shi idan ya zama to baki mai wari to a kame daga sallah nan ana nufin bakin kirin ne ko kuma ja ne wanda yake hada da baki idan mun ga jini bai zama bakin kirin ba haila ba ne ba a samun haila ja wanda yake mai hada da baki nan ana nufin jinin haila ba ja jawur ba ne dark me dark red na'am na'am fa idza kana al-akhar fatawaddai idan dayan ya kasance shine wanda baya wari an gane ko baya wari to ki alwala jirin jirin istihaza kuma ki sallah wannan wani jini ne na ciwo wani jijiya da ya rauni a jikinta abu dauda ya ruwaito da nasa'i babu wanda take haila kwana shida ko kwana bakwai saboda ba ta da al'ada kenan nan wajen tamiz ne idan jinin haila yana da kala a yi aiki da kala din kama ce jinin haila baki ne shi jinin haila yana da kauri an gani jinin haila yana da kauri to ga zara an ga jini mai kauri an ga jini baki sai a yi aiki da wannan kala ɗin to in bai da kala fa ba a gane kala tsakanin ba a gane bambanci tsakanin jinin haila da jinin ciwo jinin haila ya ɗauke ɗaya jinin ya zo shi ma kalansu ɗaya su ɗaya yanzu ya za a yi shi eh? yake magana nan wajen babu man tahidu sittan aw sab'an babu mace da take haila kwana shida ko kwana bakwai saboda rashin al'ada da tabiyyar ita ba baka da al'adarta akwai mace mai al'ada ta san kwana nawa take yi in ta yi kwana biyar sai jinin ya tsaya sai ta yi wanka ta yi sallah ta saba yin haka ta yi shekara da shekaru jinin yana yin kwana biyar to can sai ga jinin ya ki tsayawa idan jinin ya ki tsayawa yanzu ya za a yi nan za ta tsaya kwana biyar ba magana waya ƙara kwana uku sai da jinin ya ki tsayawa ya zama to ya riga ya wuce sai ta ringa yin kwana biyar tunda ta san al'adar ta a da kafin wannan jinin ya fara zuba ya wuce gona da iri ita wannan tana da al'ada a gani ta saba yin kwana biyar ta yi shekara da shekaru sai yanzu ga shi jinin baya tsayawa tunda jinin baya tsayawa yanzu kenan ta san tana da jinin mai jinin haza a nan wajen kawai da kwana biyar ya yi ta yi wanka ta yi sallah wannan jinin da ke zuba ba komai amma sai wasu matan in shi ma ta canja ko kuma shekaru ya rika zuba har abada Kwanaki sun nan ƙara kan nata da saba yi da eh, ai in ya ƙaru ya zama to yana maimaituwa jini za tana yin biyar sai jini ya koma tana yin kwana bakwai kwana bakwai kuma in yi bakwai zai tsaya an inda yana zuba yana tsayawa inda ya tsaya nan nan za a tsaya to in ya zama jini bai tsayawa to yanzu ya za ta yi ta gane jinin haila da jinin ciwo shi ne za ka tsaya kan al'adanta nan bai tsayawa dole sai an nemi magani an gane ku? an karɓo yawan kaga shi ne muka ce za ka tsaya ga al'ada in akwai al'ada in ko ba al'ada ba in akwai tamiz tana iya rarrabewa tsakanin jinin haila da jinin ciwo ta gane bambancin su wajen kala da wajen kauri da wajen wari annabi ya ce jinin haila baki ne yana wari to kaga idan jini ya zo gashi baya wari to ta san ba jini ba jini bane ba jinin ciwo bane na? yana zaune to na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب رحمة باب رحمة البهائم باب الرحمة ga dabbobi tausayin dabbobi kenan addinin musulunci yana daga cikin addinin da yafi kowane addini kulawa da da dabbobi da kuma tausayin su an gani turawa yan masu wanda suke sun suna cewa su yan yancin bil adama ne an gani su suna suna ainihin kulawa da dabbobi suna tausayin dabbobi in suka kawo mana ziyara sai mu ce ku zo mu koya muku abin da mu ya gaya mana dangane da tausayin dabbobi addinin mu ya riga ya karantar da mu tun shekara 1400 da wani abu game da yadda za a yi mu'amala da dabbobi kada a zalunce su an gane wani ku mu za mu karantar da ku ba ku za ku karantar da mu ba na'am na'am haddathana isma'il qala haddathani malik an suma an sumay an an abi salih a samman na'am an abi huraira an karbo daga abi huraira radiyallahu an rasulullahi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am a bainama rajulun yamshi bi ana nan wani mutum yana tafiya kan hanya ishtadda bihi al-atash sai ya tsananta a gare shi mutum ya ji kishirwa sosai wa da bi'ran fa nazala fiha sai ya samu rijiya sai ya sauka a rijiyar ya shiga an gani me ma'anan ya sauka ya shiga cikin rijiyar ko ya zo wajen rijiyar ya sauka ya shiga cikin rijiyar zahiri kenan an gani wani gu ya shiga cikin rijiyar tun da gila babu guga sai ya sha ruwa sha wannan ruwa sannan sai ya fito kaga ya shiga kenan na fa ga qalbun Yalhan sai ga kare yana yin mai kare yana lallage ya akulu kura. yana cin tabo saboda kishirwa yana cin tabo saboda mai kishirwa wa ar rajo sai mutumin ya ce masa da balaga hazal kal min al'atash mithlu alladhi kana balaga lalle wannan kare ya kai gaya na kishirwa misalin yanda ya kai gare ni ya kai gaya na kishirwa kamar yanda ya kai gare ni sai kare ya sauka daga ya sauka daga rijiyan sai mutumin ya sauka a khuffa sai ya cika takalminsa ya cika kufinsa da ruwa sannan sai ya ya rike kufin da bakinsa tunda zai zai kama rijiyan ya fito sai ya rike da bakinsa fasakar kal sai shayar da karen an gane ku sai shayar da wannan kare sai Allah ya gode masa akan shayar da kare da ya yi sai Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya gode masa kuma daga cikin siffan Allah Allah yana godiya an kai aikin alkhairi an gano wani ku in kai masa biyayya kai abin da ya dace Allah ta'ala zai gode maka godiya irin tashi wacce ba ba mai fa inna Allah shakirun alim Allah bai godiya ne an gane wanda ce Allah yana godiya irin na halitta yayin da. sai Allah ya gode masa ya gafarta masa kenan mutumin yana da wasu kurakurai saboda ya kula da haƙƙin kare ya ga ainihin kare zai mutu ya zo ya shayar da kare ya ceci kare daga mutuwa sai Allah ya gafarta masa zanubarza na'am na'am qalu ya rasulullah kace ya rasulullah wa inna lana fil bahaim ajra dama muna da lada ga ainihin taimakon dabba قال في كل في كل كبد كبد رطبة أجر أجر أجر يجي ده فزي النبي يجي كون هنتا دنيي أكو لادا كون هنتا دنيي ne نينا duk abin da yake da rai an gani idan dan adam ya bushe hantar idan dan adam ya idan dan adam ya mutu shi na bushewa haka idan dabba ta mutu idan na da rai hantar ta na zama danye ne to duk wani hanta ɗan yi kenan ko da dabba ne mutum ya ciyar ko ya ciyar da mutum zai samu lada حدثنا اسماعيل قال حدثنا حدثني a عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي خذبت خذبت wata mace saboda mage wannan fa'u din fa'u ne kamar ce uzibat imra'atun bi sababi hirratin an yi wa wata mace azaba fi hirratin ai bi sababi hirratin kada ka ce an yi wa wata mace azaba tana cikin mage mace ta shige cikin mage ya kai mata azaba an mata azaba saboda mage habatan ha ta tsara magen har magen ta mutu ta tsara magen har magen ta mutu da yunwa da kishirwa sai ta shiga wuta saboda magi an gani ta shiga wuta fiha ai bi sababiha eh. yuqalu wallahu a'lam ana cewa da wallahu a'lam la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habartiha A ce ke din nan baki ciyar da ita ba baki shayar da ita ba lokacin da kika tsarita. Dama a ce da kika tsarita. kin ciyar da ita kin shayar da ita to ba ciyarwa ba shayarwa wala anti fiha kuma ke ki sake ta ba Ba akalat min khashash min khashash khashash al-ard eh ke ba ki sake ta ba ta ci daga cikin kwarin kasa in baki ba ta abinci ba kina iya sake ta ta dinga zuwa tana cin kyankyafai tana cin bi tana cin bera tana cin kaza tana cin kaza sai zaman tokin tsare ta baki ba ta ba an gano wannan hukunci na'am نعم حدثنا محمد بن عقبة قال نعم. نعم حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان الكرش قال حدثنا حريم قال حدثنا حبان بن زيد الشرعي نعم لا عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترهبوا ku tausaya kuma za a tausaya muku ku tausaya wa mutane za a tausaya muku ku tausaya wa dabbobi kuma za a tausaya muku to a tausaya wa dabbobi zan tausaya wa bera in daga bera yana so ya mutu da yunwa ko yana so ya mutu da kishirwa sai tsaya ba shi ruwa ko ƙara sashi su ka kaga shi ma kare mai cizo fa Ma'aukacin kare wanda in na ba shi ruwa ko na bashi abinci ya koshi ya girgije zai iya cizo na shi ma sai tausaya masa kenan in naga dabba wanda yake zai iya cutar da ni to ba zan ba magana mai tausaya mashi an gane wannan annabi ya faɗi wasu dabbobi wanda yake dukan su fasikai ne za a kashe su a cikin hilli da harin akwai bera akwai hankaka akwai shawo akwai kare mai cizo to wayannan dabbobi in na gansu za su mutu ma in taimaka musu su mutu ne na yi aikin alkhairi akwai ƙaidi dan adam ka san wannan dan fashi ne dan kidnappers ne shi ga bindiga a hannun shi zai mutu da kishirwa sai ba shi in ba ɗan kidnapper ruwa ko in akwai yadda zan yi ma in gama da shi in gama da shi dan ta dare wanda in ya murmure kila ya kama ne zai siyar da ni kun fahimci wannan ko to saboda haka ku tausaya wa mutane Allah zai tausaya muku ku tausaya wa dabbobi Allah zai tausaya muku za a tausaya muku ku gafarta za a gafarta muku shin dukkan laifin da aka ma za ka gafarta ko akwai laifin da ba ka iya gafartawa ba akwai laifin da mutum in ma. za ka ce kai ba za ka iya gabata mai ba har abada wanda laifi ne wannan eh? na wani ya ce kamar kazafi in yi ma kazafi ya zo ya janye ba ya ce jama'a laifin da na yi wa malin wani na gane tsariya ne jama'a ku ya mu kama na eh, idan ya yi kazafi ya fito ya gaya wa jama'a cewa ba kazafi ya ma saboda ya zuba ma da mutunci akwai mutanen da har yanzu suna kallon ka da wannan abu an gani to irin wannan kada ka yafe mai za ka iya cewa baka yafe ba kuma Allah ta'ala zai saurare ka saboda ya zuba ma da wani wani daruriya daga cikin sun kan an gani wannan na to Allah ya yafe ne idan mutum ya ce ba zai yafe mai ba sai Allah ya yafe mai a to kuɗi magana idan mutum ya cifa kuɗi kace ba za ka yafe ba ya yi daidai wane na ba shi kuɗi shekara kaza na yi na yi ya biya ne ya ce ba shi hanji ne kai har ma ya ce kai shi wajen Allah to na kai shi wajen Allah wallahi ba zan yafe mai ba in ban yafe mai ba ban yi laifi ba kuma na ga dama na yafe mai wannan kuma na wani haƙƙin wani ba a yafewa an gane wannan ku a to wannan ya rage nashi shi da Allah na mu na'am wailu li akma'il qawl madalla da maganganu na shirme azaba ya tabbata ga maganganu na shirme magana na banza wailu lil daga an ce akma jam'u qima'in kadila'in wa huwa al-gina'u alladhi yusraku fi tiru uzun zar ne ƙwarya wanda ake barin shi akan wani ake barin shi a cikin wani bokiti ko wani abu litamla'a bil ma'i'at dan ya cika da da abin da yake na ruwa ruwa min al-ashriba wal adhan na abin sha da komai shubiya asma allazina yastami'una al-qawl wa la ya'unahu an kamanta kunnuwan mutanen da ke sauraron magana amma ba sa haddace shi suna sauraron magana ba sa haddace shi wala ya hafazu na wala ya amaluna ba sa aiki da shi ba sa haddace shi sannan ba sa aiki da shi an kamanta shi da wannan ƙwarya ɗin allati la ta'i shay'an mimma yufragu fiha wanda ba ta haddace wani abu da aka zuba a cikin ta fa ka annahu yamurru alaiha majazan kama yamurru sharab fil atma ittijazan an gane ku kenan kaga akma mutumin da yake sauraron magana amma baya haddace magana an gane saboda shi mutumin banza ne munafiki ne wato sai a gama yin magana magana mai amfani zai ga bai ma rike ma bai fahimci maganin ba nan azaba ya tabbata ga masu nacewa cikin zunubi su ne wanda suke nacewa ga abin da suka aikata suna nacewa ga galibi mutum yana zina zai nace ga zina har ya mutu mutum yana caca zai nace ga caca ya ƙi ya gaya tuba

ya yi laifi yau sai kuma nan bayan wasu lokuta kuma sai wani abu ya ɗaya ƙara fulgan shi sai ya aikata sai ya tuba ga Allah in dai tuban ya zama na gaskiya na in dai yana tuba tsakanin shi da Allah har cikin zuciyarsa ba a kira shi musirran amma mai irin wannan wanda wanda yake wasa da Allah shi a zuciyarsa bai tuba da gaske ba na mahmud qala hadathana yazid Kola, akhbarana walid bin jamil الكندي نعم عن عن القاسم عن عبد الرحمن عن ابي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن ولو wanda ya tausaya ko da abin yanka ne ya tausaya ma dabban da ake yankawa sai ya tausaya ya ake tausaya wa dabba da ake yankawa shine annabi ce wal yurid da ahadukum shafaratahu wal yurid zabihatahu dayan ku ya wasa abin yankawansa kuma ya hutar da abin da zai yanka kare ya zama to wukan bai wasa ta ba ya ce zai yanka dabba to wannan azalimi ne shi a gani duk wanda bai tausaya ba ko da ga abin yankansa ne duk wanda ya tausaya ko da ga abin yankansa ne ya tausaya ma wajen yankawa Allah zai tausaya masa Allah zai masa rahama gobe kiyama a jahu a tsabarani wani zai ɗauka kila tausayin dabba shi ne